ba maganar kudin gora muka yi ba muka ce a jam'iyyar pdp ko jam'iyyar apc gaba ɗaya ɗungurungun lalatattu ne muka fita wanda ya tuna a tarihi abin da ya faru a shekara ta 2018 muna cikin jam'iyyar pdp yan uwanmu rabi musa kwankwaso za su shigo kamar yadda na sha faɗa ba shigowarsa ce ta fitar da mu ba amma shugabanci na wannan lokaci muka ce ai kowaye zai shigo babu hujjar a rushe shugabanci na jam'iyya aka rushe duk da kotu ta tsaye da su amma sakandis a wannan lokaci ya yi kama karya ya rusa shugabanci na jam'iyya aka yi kyateka da aka yi kyatekan nan kuma sai aka ba wani bangare guda daya gaba daya waɗanda muke tare da suka ce wannan zalunci ne mu dama aƙidar mu duk inda za a yi zalunci babu adalci to babu mu a wurin ah, mutane za su tambaya duk da wannan abu da ake ganin kamar wai ana tsalle nan a koma nan a jama'a suna nan da a ce kawai wata bukata ta ce ko bukatar wasu daga cikin da muke shugabanci tare da su ai da wannan gayyar ta al'ummar jihar kano da su ba su mana biyayya ba. Na wasu daga cikin dalilai da aka ambata cewa an bar wannan tafiya shine ba a cika alkawura ba. alƙawuran nan kuma sun kunshi batun makomar waɗannan magoya baya da kake ta magana a kansu yanzu ne makomar magoya baya gashi an yi wa pdp kome a ai abin da muke cewa shine mun zo yanzu da muka shiga pdp duk duniya ta shaida duk magoya baya mu sun shaida cewar babu zancen magana takara a yanzu domin bisa dokar hukumar zaɓe an rufe takara kowace iri jam'iyyu sun riga sun miƙa takarkarinsu an ba da lokaci na musanya inda ya zama wajibi nan ma an rufe shi saboda haka jama'ar mu sun sani kuma mu dama mun ce ai ba wai lallai mukami muke bi ba akwai alkawari kenan misali na an kafa gwamnati babu wani alkawari a tsakanin mu mun shigo za mu yi tallan jam'iyya za mu yi tallan 'yan takara na jam'iyya a dukkanin matakai amma kuma wata wa excellency da suke cewa an ma maka alkawari kai ne jagoran kamfe a tiku a shiyar arewa maso yammacin najeriya da babu wannan kuma har ma za a baka wasu mukamai watakila in an kafa gwamnati a can federa to ni ban san da wannan ba mu dai mun shigo cikin jam'iyya kuma mun nemi haɗin kan 'yan jam'iyya To Sardauna ya shigo jam'iyyar PDP a daidai lokacin da har yanzu gidanta na jihar Kano yake fama da rigimar siyasa domin eh, mutum biyu suna ikirarin takarar gwamnan Kano. Ya za ka tunkar wannan kalubale? To wannan maganganu kamar da aka sani muna sane da cewa suna kotu. Amma shigowar mu in Allah ya da za mu yi kokarin mu ga wace maslaha za mu kawo. Muna kyautata zaton za a samar da maslaha na tabbatar maka za mu yi yunkurin mu ga cewa duk wani saɓani cikin jam'iyya mun kau da shi shugaban jam'iyyar pdp wasu na ganin cewa ma yana wakiltar eh, kwankwasa ne a cikin wannan jam'iyya a ni fa yanzu da muka shigo cikin jam'iyya ba ruwana da zancen waye yaron waye waye dan gidan waye mun shigo jam'iyyar pdp muka sani abinda muke nema za mu kokarin mu yi musu nasiha a zo a haɗu a ga yadda za a tunkari zaɓe mai zuwa kuma muna fatan insha Allah PDP za ta samu nasara